Rundunar 'yan sanda ta jihar Osun ta kama kana ta gabatarwa taron 'yan jarida waɗansu masu aikata laifuffuka su ashirin da sun ka haɗa da masu sata da garkuwa da mutane fashi da makami kwararru a satar motoci da babura da kuma wani da ya yi shigar mata yake shi mace ne ta yanar gizo yadda fari wani baturen Amurka dala dubu tamanin kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun Mr. Lafimiyu Adewoye ne ya gabatarwa dandazon 'yan jarida waɗanda ake zargi da aikata laifukan a birnin Osun shigo fadar gwamnatin jihar Osun. Eh, Mr. Lafimiyu Adewoye ya ce wanda ya damfari ba Amurken a gola ya gabatar da kansa cewa shi mace ce sun ka yi abuta da baturen ya sami nasarar damfarar baturen dala dubu tamanin ya tura mashi ta asusun ajiyarsa. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Osun ya ce irin wannan zamba na dakushe hasken Najeriya a idanun duniya ya ce komi daɗewa masu aikata laifuka za su gane cewa ƙarshen alewa ƙasa don haka su shiga taitayensu sannan ya ƙara da cewa nan ba da daɗewa ba za a gabatar da waɗanda ake zargin a gaban ta sabo domin a hukunta su shi ko wanda ake zargi da damfarar baturen amurkar emi agola ya ce abinda ya yi damfarar ba su kai dala dubu tamanin ba Kemi Agbola ya ce duk kuɗin da ya karɓa ga Baturin su ne dala dubu arba'in da uku ba dala dubu tamanin ba kamar yare da ake zargi. Kemi Agbola ya ce Baturen ya ce yana son abokiyar hulɗa ne shi yasa ya bashi dalolin shi ko ya karɓa. Ababen da an ka kama ga waɗanda ake zargin da sun haɗa da motoci, babura, injin injin na ba da wutar lantarki, talabijin da bindigogi ƙira turai da gargajiya, layu da sarhuna da dagumma da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.